Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. a wannan makon shirin ya yi tattaki zuwa ghana kasar da wasu alkalaman gwamnati ke sanar da karuwar masu kamuwa da cutar hiv aids ko kuma sida ko kuma cuta mai karya garkuwar jiki matsalar da masana ke alakantawa da rashin daukar matakan da suka kamata daga matasa alkalaman sun nuna cewa yanzu haka akwai mutum 354,927 da ke rayuwa da cutar ta sida a ghana a wani yanayi da ake ganin sabbin kamuwa akalla 2016,574 duk shekara bisa alkalmin 2023. asiya Faruta ta ma'aikatar lafiyar Ghana da ke tabbatar da karuwar masu kamuwa da wannan cuta ta ce a jerin matasa ne aka fi samun sabbin kamuwar. The first three quarters nan from january to eh, watan ga da muke ga mun ga kaman karuwan shi nan ya karu to about 34,000 new cases da aka samu to matsalan karuwan dai yana da yawa amma kamfen da muke yi ake gaya ma mutane matsalan ciwon nan duka ya rage ba su fitowa su yi jinya kuma matasan yanzu kuma kai na ayaki ana nan ana neman ways and means a yi kuɗi isa most of the youth yanzu da yaran da suke tasawa suna nan suna have sex without any protection ba kariya ba komi kuma dewansu kuma muna gan kamar ba su san batun ciwon nan ba don awareness hiv eh, ciwon hiv a cikin ghana ya zo kasa sosai ya zo kasa sosai yasa eh, muna encourage government at least a start don kaga shekarun bayan nan an fara ana kamfen sosai shi ciwo ya fara zuwa kasa amma kwanakin gade ba awareness ba kamfen ba komi ba gaya ma mutane kan da ake samun ciwon kan da ake kiyaye kan ba gaya duka. Doko yaya munin wannan cuta take da kuma alamominta? Dr. Shaufik Muhammad kwararren likita a abin da ya shafi wannan cuta ta sida can a Ghana ya yi mana karin haske. Yana weak immune system ga yana sa ka yana samun kasala sojojin da jike lallai sa ka yake kiyaye ka da ciwo suna bari suna zuwa karfi suna zuwa kasa kana yawan amai eh, gangan jikinka kullum baka da lafiya yau kana da lafiya baka da lafiya hmm, wannan kuma yana cikin symptoms da mutum ka samu HIV za ka gani kuma ka kullum kanka na ciwo ko rabin kanka na ciwo kullum ka dai gashi nan dai kuma mutum ka kama da wannan ciwo yadda za ka yi shine dai ya ka kai wasa da motsa jiki ka kai wasa da motsa jikinka kuma ka duba wurin cin abincin ka ba kowane abinci za ka kana ci ba kayan marmari duka ya kamata ka kiyaye duk abinci cin abincin dare duka ya kamata ka kiyaye ya sunan shi kuma abin da ya kamata ka yi ne daya shine mai ka yawan cin vegetables fruit da vegetables fruit da vegetables ka try ka stay positive kullum ka bar cikin hankalinka ko cikin kwakwalwanka baka think negative baka damuwa ba wani damuwa cikin zuciyanka da sauran shi saboda an wani mutum ya kamu da wannan ciwo yana gan kamar zai mutu kenan za ka gan kamar wannan tunani yana kan shi ya sa shi damuwa ya zo wannan kuma yana taimaka ma immune system nan sosai sosai Aisha Yahuza jami'ar Ungozoma ce ta ce a baya-bayan nan suna yawan samun mata masu juna biyu da gwaji ke gano suna dauke da wannan cuta ta HIV AIDS a Ghana ku yake suna wayar da kansu game da yadda za su kula kula da kansu duk da cewa wasu daga ciki suna da sanin cewa suna dauke da cutar. Da yawa muna samun su. suna zuwa mu yi testin kowa ya zo da eh, eh, juna biyu muna da routine testin da muke yi ma mai shi wannan kuma hiv aids na cika ko hepatitis b muna samun su da shi kuwa kuma wannan bai prevent cikin da mai shi ke ciki mai shi ya je true cikin nan successfully in dai ya bi dokan da damu ba ta da yawa na dauka ba son suna da shi ba wani na yawo da shi bai sani ba in ya zo da ciki ne muka yi sannan yake ganewa kamar yana da wannan hiv aids eh, disease nan da yawa haka ne ne eh, wadansu kuma sun san suna da shi don sun taba yin testin nan waɗansu suna shan maganin su don eh, education da muke ba su game da wannan hiv aids mun gwada musu kan maganin nan yanzu dai fabe su ka duba ka sha maganin da kyau suka sha maganin da kyau suna oke suna fine sai dai ko jama'a na da masaniyar yaduwar wannan cuta ba a kakkautawa a sassan ghana kuma kowanne mataki matasa ke dauka don baiwa kansu kariya lura da cewa su ne suka fi kamuwa bisa a yadda alkalma suka nuna ga ra'ayoyin wasu jama'ar kasar batun cutar asin nan ya bara yana samun mutu da yawa abin da ya sa domin mai shi bai bin farka guda yana bin wani ya amfani da wani bai kiyaye kan shi sa yadda ya yi yanzu ya bar mu duka mu ya bude shi sa in wani abu za mu yi da mace duka muna mesha kamar shi mun sa kwando mun kiyaye kanmu kuma yadda muke bin farkan mu kuma mun duba kanmu kuma da ke yadda komi kuwa zai kyau ya samu ya rage cutar hiv yanzu ya shiga duniya duka gaskiya kuma yana duniya duka so ba wai shi ka kwana da mace sannan ka samu hiv ba akwai wasu abubuwan da muke yi kana kana aiki da blade wani abubuwa da ke da da ku share through wannan makana ka samu hiv don yanzu mu youth yanzu mu zama mu youth yanzu da budurai yanzu kuma gaskiya in ka samu na mace in za ka yi da alaka da na mace don mace don ba ka ba ta zama farkanka aka alaka da mace a ce ka samu protection ne ka samu condom wanga ciwo in kai wasan ka sun ka kabar ya hadu ya shiga ma to fitan shi ba yi kuma ya cutar da kai kuma cutar da abin rayuwar kai cutar da abin ga eh, eh, zuriyan ka duka family ka duka eh, gaskiya wallahi mutum ya ci mu kiyaye kanmu da wanga abu jami'ar ungozoma Aisha Yahuza ta ce galibi keta da son zuciya ke hana wasu faɗawa abokanan hulɗarsu cewa suna ɗauke da hiv aids wanda kuma hakan ke sanya cutar ci gaba da yaduwa wani ya san yana da shi amma don keta ni kare ban rikawa na raba ba mutane abin da yasa abin ke spread da yawa kenan don musli muna samun yara kanana 17 years 18 years 19 years suna da shi ba su yi aure ba sun je ka tambaye su na je sku daga na kaza na je na gamu da wani contractor ya yi haka ya yi haka mai shin ya samu bai san inda mai shi kuma yake ba mai shi kuma ya zo da ciki ya zo kuma da hiv aids haka abin yake sai dai a cewar dr shaufik muhammad dole ne jama'a su ɗauki matakan kariya matukar suna son barranta daga wannan cuta ta sida yadda mutum za mu yi mu kiyaye shine mu bar biye-biye mu bar biye-biye yau muna nan gobe muna nan gobe jibi muna can waɗannan duka yana kawo wadannan ciwo saboda wanda zaka je ka meet na ko zaka ga hadu da ita ko hadu da shin nan ba ka san medical history mai shi ba shi gan kamar ka je ka hadu da mai shi ka je ka hadu da mai shi kana bin da zaka yi kagan shi ka samu kuma ga da masu ya sunan shi yanka ake fan da suke zo kai kawo wannan su kuma da yawa sun bi wurin nan sun samu wannan cirutan nan yasa ya kamata wannan kuma mu duba ya so chi hai isa in za ka an ka kefa ne ka samu gadgetin kan komin da su bicticians da muke zuwa nan duka wurin nan duka muna mu samu mu kamu da waɗannan matsala. Kiraye-kiraye na ci gaba da tsananta ga gwamnatoci wajen ganin sun samar da wadatuwar magungunan rage kaifin wannan cuta ta sida wadda masana ke ganin ita ce hanya ɗaya ta agazawa masu ɗauke da ita musamman lura da yadda da daman su ke ɓoye cutar kamar yadda ungozuma Aisha Yahuza ke cewa. gwamnati ya kamata ya kamata ya bari ido ya zo kan waɗannan mutane in akwai wani abin da da yi a tanye su da shi a yi a tanye su waɗannan mutane don da yawa na da shi ba su so mutane su gani mu kuma health workers muna rufa musu asiri kan na suke so haka muke musu as government dai haka na damu yi ne a bari magunguna ba mu so magungunan nan ya short a bari workshops ya yi yawa game da wannan ciwon nan don wani na nan bai san abin da dai yi ya maybe kan na education da dai ba wannan mai ciwo ba amma ka ba mu workshops da yawa mun san kamar ya kamata ka yi haka haka ka yi haka ka yi haka ka yi hakan ga shi ciwon yayyaye rage cikin Kalaman jami'ar Unguzuma kenan Aisha Yahuza daga babban asibitin gwamnati na birnin Accra a Ghana. Da Haka ne kuma shirin na lafiya jari ce ke dasa aya. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai Wakilin Mu Shamun Bako. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.